بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله اجمعين وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهديه الى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kamar yadda sanarwa ta gabata cewa za mu ba kwanci babban malamin mashir dr bashir ali umar babban limamin juma'a na wani latin asfafa da ke garin kano alhamdulillah malam ya zo kuma zai gabatar mana da lacca mai taken litinkimin zamani wanda kuma kungiyar ɗalibai musulmi ta aun wato afti sun da suka gayyato mana malam domin ya zai mana karatu a cikin wannan da aka masa adamawa kuma da wannan karatu za a fara kafin gobe kuma a yi ayyar yi karfin goma sannan kuma sana aka wasu ma insha Allah wasu yi gabatar da karatu wasu ɗaliban a cikin insha Allah. Kuma na rukun Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya amfana da mu da abin da zamu yi. Malam ba ba ko bane wanda yake kallon social media da suna jini a afirka tv isa jini mana a da da ta su kama da suna yawo ko malam babban malam wani su a madina da malam ya zamani da su malam jama'a a ribasi ta madina kuma da wani da kuke karatu a madina ba ko wani wanda ke gaba da shi kuma a arewacin najeriya gaba daya malam limon zai fara fita da da ɗalibai ba ta ba kwana da farin ciki kamar wannan ranar an jami'ar ne su wani nuna wani yanayi yadda aka yi wani sha sai da zama ba a riga kama shi da wani da sai dai a ce a kama shi da kafin yau wato a sa'an manzaniya sai dai a ce nan a wani bisin a wannan abun rubutu ya yi tsalle ya rubuta wani harfi wanda ba shi ne kamata ya rubuta ba ka ka dinga bi yawan abubuwan ke a jarawa wajen da, wanda ya rubutu kuma dole da a samu wannan kamar da larabawa suke cewa ya rubuta shi da ama a mai rubutu makaho amma dai wani gyara da za a ce da a zo a yi a kan abin da ya rubuta wanda za a ce wata illa ne ko kuskure ne makaran a kasa samu sannan kuma shi kaɗai ne wanda littafin da muke da shi a yan Najeriya wanda ke cikin maktaba shabina wanda suna littafin manhajul maqamar fi da hadith wanda shi ne mai koyar da ɗinsa na fiye ɗinsa da a jami'ar Musulmi ta Madina wanda dama lokacin da aka yi munakashin su malamai sun ba da wakilci da ne da ya buga wannan littafin kai da shi kuma jami'ar Musulmi ta Madina ta buga wannan littafin wanda kuma aka tashi a cikin wato maktaba sha gida shi ne labarin da ke cikin kwamfuta wanda muke bincike a cikin wata ta kai duniya ne cikin sa. So, malamin ya yi karatu mai zurfi a fannoni daban-daban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

halartar wannan majalisi da ya sare mu zuwa a wannan gari mai da daɗin tarihi allah ya ƙara ma wannan gari albarka da kariya da tsari da sauran garuruwan musulmi baki ɗaya kuma ina godiya ga 'yan uwa musamman a malam abubakar a kan. kokarin da suka yi kan zuwa na da bibiya da kuma 'yan uwa waɗanda suke a 'yan uwa musulmi ɗalibai da suke a jami'ar abti su ma da kokarin da suka yi da kuma dai dukkan sauran 'yan uwa wanda suka karɓe ni allah ya saka muku da alkhairi a kalmomin da aka faɗa ina fata allah maɗauka yana daga cikin kyakkyawan zaton 'yan uwa kuma ana roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu a cikin kyakkyawan zaton eh, gabaki ɗaya mu ya sanya mu a cikin kyakkyawan zato kuma ya yafe mana abin da ba a sani ba kuma ya sanya mu kada ya kama mu da hujja kan abubuwan da ake faɗa maudu'in da aka zaɓa shi ne fitintunin zamani a mahangar addinin musulunci wannan mazu'i dole yana daga cikin mazu'in da yake ya damu kowa a yau da kullum saboda ganin irin wato yanda canje-canjen rayuwa suka zo a cikin 'yan shekaru kalilan na wannan al'umma wanda ba sai mutum yana da tsawon shekaru ba zai ga irin waɗannan canje-canje masu yawan gaske wanda a shi irin wannan canje-canje musan annabi sallallahu alaihi wasallam ya wato ya tsoratar da sahabbai a kai kamar yadda ya zo a hadisin al'irbab ibn sariya cewa wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu kudu ba wanda zukata suka tsorata sai girgizi suka girgiza saboda wannan hudubar kuma idanu suka kwararar da hawaye har suka ce ya rasulallah kamar wannan wa'azin da kake mana wa'azin ban kwana ne kai mana wasiya da ya yi musu wasiya da tsoron Allah da kuma nizimtar jama'a ya ce musu duk wanda ya rayu daga cikinku zai ga saɓani mai yawa da abubuwa waɗanda wato kuke kinsu kuna ganin ba daidai ba ne to duk wanda ya kiraye annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa habbai za su ga wannan to musamman su sahabbai da suka ga zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam madina da rayuwa tare da shi to sannan bayan sannan suka ga barinsa duniya kamar yadda ana zai cewa randa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wato ba su taba ganin rana mai haske ba kamar wannan rana kuma ran da ya bar duniya ba su taba ganin rana mai duhu ba kamar wannan rana to sun ga wannan saboda haka wanda duk Allah ya kashe rayuwa ya ga irin abubuwa da suke faruwa to hakika dole sha'anin fitintunu su dame shi ita fitina wato asalin ma'anarta jarabawa don haka mai mai aikin zinari wanda yake sanya zinari a cikin wuta don ya gani ya gwada kyansa abinda ke cikinsa na wato abubuwan da suke marasa kyau abubuwa da suke na jabu ya zamanto an kona zinaran sun fita ya zamanto zinare tatacce mai sarki ana ce masa alfati mai fitina ana ce masa mai fitina abin da yake saboda jarabawar da yake saboda ka asalin ma'anar tana jarabawa asalin ma'anarta sai dai yawanci an fa amfani da ita akan wato jarabawa wadda take za ta iya afka mutum cikin sharri jarabawa wadda za ta sanya mutum ya fada cikin abin da ba a so don haka aka kirawo 'ya'ya da mata a matsayin fitina inna ma amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim a dukiyoyinku da 'ya'yanku fitina ne ma'ana sababi ne na jarabawa sababi ne na jarabawa amma Allah lada mai girma a wajen sa yake ba ishara ne ga cewa jarabawar mutum akan dukiya da 'ya'ya yawanci wato faduwa ake yi za su kai ya zuwa da sharri shi yasa ne Allah ya ce lada mai girma yana wajen Allah wato abinda ake nema daga dukiya da 'ya'ya wanda har za ta sa mutum idanunsa su rufe ya zamanto ya nemi dukiyar ba ta hanyar halal ba ko ya batar da ita ta hanyar barna 'ya'yan kuma su sanya shi ya yi abu na kaucewa daga hanya domin son su to wannan da ya yi haƙuri ya tsaya a kan samun neman ladan da yake wajen Allah to abin da yake wajen Allah lada ne mai girma wanda ya fi dukiya da 'ya'ya wanda suka sanya shi ya faɗi jarabawa haka dalika daga cikin ma'anar fitina tana zuwa da ma'anar wato abin da zai raba mutum da bin hanyar Allah abin da zai raba mutum da bin hanyar Allah ana kiransa fitina don haka aka kirawo wato azabar da azabar da mushrikai suke yi ma muminai don su raba su da addini aka kira ta fitina Allah ya ce wa qatiluhum hatta la takuna fitina. wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah ku yaki da su haske babu sauran fitina fitina anan a wajen mafiya yawan malaman tafsiri shine wato tsangwama da tsanani na jarabawa da za a yi ma mutum da za a yi da kafirai suke ma musulmi don su raba su da addininsu to da ka dukkan uslubi na yaƙi da addini don a raba musulmi da addininsa sun shiga cikin wannan nau'i na fitina to shi ma jarabawa ce wadda abinda ake jin tsoro a kanta za ta zama to shari haka tana daga cikin ma'anar fitina wato abinda zai sa a wato kafirci ya karfi addinin musulunci ya rauni Allah maɗaukacin sarki ya ce, yace na kafaru ba'dhum ba ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil wa fasadun kabir wanda suka kafirta kafirai su majibinta juna ne idan ku ba ku yi haka ba ku musulmi wato kun so juna kun haɗe da juna kuma ba ku ƙi 'yan uwanku musulmi ba saboda nuna soyayya da karkata da fifita kafirai a kansu in ba ku yi haka ba ta kun fir'aun fitna za ta kasance a bayan kasa wa fasadun kabir da tsarnamin girma fitinar a nan wajen yawan yawan malaman tafsiri shine karfin kafirci da raunin musulunci domin idan kafirci ya karfi musulunci ya yi rauni to yanci na ayi addini zai zama to ya rubuce Sau da addinin musulunci shine addinin da ya bada ya ba da 'yancin ayyancin addini ya ce, ikraha hafi din ba a tilasta mutane a kan sai addini ina a yanci irin yadda musulunci ya bayar cewa idan musulmi suna zaune tare da waɗanda ba musulmi ba idan musulmi za su yi roƙon ruwa waɗanda ba musulmi ba su ma suka ce za su yi nasu roƙon ruwan ba a tsarin musulunci ba ko da suna da ƙashin musulmi ne aka ce a kyale su su kamar yadda fuka suka ce a kyale su su to kun ga don haka wannan yana daga cikin ma'anar fitina haka zalika yana daga cikin ma'anar fitina wato a wadda take shine abin da zai raba mutum da addini ya raba mutum da Allah ya sanya shi ya kirkiro wani abu na kauce mata farkin Allah wannan ita ce fitina daga cikin mummunan fitina wato mutum ya zo ya kirkiri abin da zai raba shi da hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran wani mutum ya zo wajen imam malik ya tambaye shi yace ya aba abdullah maimakon na jira na je zulhulaifa da dauki harama da umra zan iya yin harama da umra daga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce kada kai ina ji maka tsoron fitina sai ce fitina ɗan mulamule ne ɗan lokaci ɗan nisa ne kawai na ƙara maimakon in je can zulhulaifa wanda yake mil wato kamar mil tara ne daga madina zuwa a daga cikin ƙwaryar garin madina don na ƙara mil tara kawai na ɗauki harama kafin lokacin ka ce tana jinin tsoron fitina wace fitina ce ya ce wace fitina ce ta fi girma irin ga kai ka gano wata falala wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai san ka ba to haka fitina a cikin addini ke abinda zai raba ka da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam fitinar kirkiro abubuwa sababbi wanda ba su da asali a cikin addini sannan sai ya karanta masa faɗin Allah ta'ala falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim waɗanda suke wato saba saba ma umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam su ji tsoro wato su yi kashe ji kada fitina ta same su ko azaba mai radadi ta same su to ma'anar fitina din shine wato su karkace su kauce su bar hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallam su shiga cikin bid'a su bar sunna to duk waɗannan ma'anoni su ne suna daga cikin ma'anonin da suka zo na fitila kun jarabawa ce amma jarabawa wadda galibin natijarta tana zamantowa mummunan natija tare da cewar takan zamanto jarabawa amma mai kyakkyawar natija amma bisa al'ada mummunan natija ya kamata a ce ta kawo amma sai ta kawo kyakkyawan natija saboda lutufi na Allah shine kamar fitinar da Allah maɗaukacin sarki ya ambata dangane da annabin Musa Ya yace wa ka fituna, kuma muka fitine ka da fitintunu daban-daban domin kowace daga cikin fitinar da Allah ya jarabci annabin Musa da ita kafin annabci ya zo masa ta isa ka kai shi zuwa ga halaka domin yana ya taso a gidan fir'aun a gidan fir'aun inda ake kashe 'ya'yan bani isra'ila shi Allah ya tsirar da shi ba a kashe shi ba aka jefa shi a cikin akwatu a cikin ruwa bai lime ba bai halaka ba Allah madaukakin sarki ya sa aka ɗauko shi aka dawo da shi aka rene shi a gidan fir'aun saɓani ya samu tsakaninsa da ɗan ƙabilan su fir'auna ƙirti wanda da ya mangare shi sai ajali rai ya halinsa wanda aka ta ta sa, kan a kashe shi Allah madaukakin sarki ya tsirar da shi ya zo madiyan lokacin da ya zo madiyan ba shi da abin da zai ci ba shi da san kowa ba shi da abin da zai ci ya zo ya samu mutane suna ɗiban ruwa ba shi da ba shi da guzuri ba komai sai ya je ya fake da inuwa sai rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir Allah ni mabukaci ne ga abin da zaka ga abin da zaka saukan min na alheri Allah ya turo masa ya taimaka ma waɗannan 'yan mata suka je suka ce suka je suka gaya mahaifinsu suka ce ya ƙarar ihdahu ma ya abatista jir Allah ya ya babana ka ɗauke shi ko dago aiki ya zama to wannan sanadiyar ya samu aiki ya samu mace to duk waɗannan wato Allah ya tunatar da annabi Musa da abubuwan yace wa fatanna ka fituna to fitintunu ne wanda kowanne a gari a cikin su ya isa ya tashi shi halaka ya tashi fada cikin halaka amma kulawa ta Allah da lubufi na Allah da kula da lura da Allah yake ma bayin da ya zabe su ya sanya fitinan nan ba ta zamanto mai mummunan natija mai mummunan ba a gare shi ba to shi sha'anin fitina yana da muhimmanci a cikin sannan bal fanni ne ma za ga malaman hadisi ɗaya daga cikin uslubin da suka bi na rubutu shine su rubuta littattafai da ake ce musu aljawami kamar littafin Buhari ya ce aljami'u sahih al littafin muslim shi ma aljami'u sahih tirmidhi ya kira littafin da shi ma aljami' littafi aljami' wajen malaman hadisi shine wanda ya kunshi fannoni daban-daban ibada da mu'amala daga cikin fannonin da littattafan malaman hadisi wanda ake kira aljawamir suke kunsa shine alfitan wa ashrafus sa'a fitintunu da alamomin tashin alkiyama da haka fanni ne na ilimi guda wanda wato a yawa jaba musulmi ya zamanto a fatake yake da hanyarsa domin dalili kuwa shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana a cikin addu'a da za mu rinka yi wanda ya kasance yana yi kuma yana koya musu habbai su rinka yi a cikin sallah bayan sun yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a tahiyar karshe su nemi tsarin Allah daga cikin tunu guda Allahu Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min fitnati wa a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal mamat Allah ina neman tsarin tsarinka daga fitinar kabari da azabar jahannam da fitinar dujal wanda yake mai shafaffen ido da kuma fitinar rayuwa da fitinar mutuwa fitinar rayuwa da fitinar mutuwa kuma yace mana ista'izu billahi minal fitan ma zahara minha wa ma ku nemi tsarin Allah daga fitintunu waɗanda suka bayyana da wanda suka biya? kaga umarni ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam sau da haka yawa jaba muhimmatu da wato sha'anin fitina da fitintunu a cikin zamanin da muke ciki ya ambaci fitintunu na rayuwa da fitintunu na mutuwa sanar dalili daga cikin dalilan da wato suke da muhimmanci wato muhimmatu da sanin sha'anin fitina da yadda za mu tsira daga gare ta akwai a koyi da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Hudhaifah bin al-Yaman ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka yi masa lagari da cewa ma'abucin sirri na Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah sallallahu wa sallamu alaihi ya asirta masa ya sirranta masa sunayen waɗansu munafikai da suke kokarin kashe shi lokacin da ake dawowa da yakin Uhud dan haka nema ma idan bai yi sallah da mutum ba ake ganin wannan alamar ta cewa ko yana cikin waɗannan waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su to shi hudayfa bin al-yaman ya kasance yana cewa mutane sun kasance suna tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam alheri amma ni ina tambayar ta akan abubuwa na sharri saboda gudun kar wannan sharri ya zo ya same ni saboda aka yi ba da labarin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na yadda cikin tunu za su to kuma shi yasa wata shi dai Hudayfa ibn al-Yaman ya zamanto masani ne da abubuwan da suka shafi fitina saboda ya himmatu da sanin wannan ilimi to akan shi yasa wata ran sayyidina Umar radiyallahu anhu sai ya tambayi sahabban annabi ya tambayi sahabbai yana zo tare da su yace wane ne daga cikin ku ya kiyaye abinda annab sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da fitina sai a sai hudaifa ya ce ni ya amiran mu'mini ya ce to lalle kai wato kana da ƙarfin zuciya wato kana da ƙarfin hali har za ka har za ka wannan amsa sai ya ce fitinar mutum a cikin iyalansa da makwabtansa wannan sallah da sadaka da azumi suna yafe su sai sai na umar yake cewa a ba wannan nake tambayar ka yace kana tambayar sai zai yace to kana tambayar fitina wanda za ta zo ta motsa kamar yadda wato igiyar teku take motsawa wato ta hada komai da komai ta game kowa da kowa sai yace ita ce ya ce eh ita ke tambaya ya ce ai tsakaninka da ita akwai kofa sai sai na umar ya ce to wannan kofar buɗe ta za a yi ko karya ta za a yi sai ce a karya ta za a yi sai ce to ko in karya ta za a yi to ya cancanta a ce ba za a sake rufe ta ba da hudaifa yana faɗan wannan hadisin sai suka tambaye shi suka ce shin umar ya san cewa shi ne wannan kofar sai ce kamar yadda ya san cewa kafin da sai yau ta zo gobe za ta zo ya san to kuka ana ya ambaci nau'i biyu na fitina fitina wadda take mai sauki wadda ba a rabuwa da ita shine fitinan mutum a cikin iyalansa da 'ya'yansa me fitinan mutum a cikin iyalansa da 'ya'yansa ka shantake kana hira da matarka ka ji an ce hayya ala sala hayya ala sala. amma jin daɗin hira da matarka ba za ka tashi ka fita ka je masallaci ba wannan fitina ce don ta jarabawa ce ga raba ka da da da da samun da halarta ka samu abin da zai karkace ta halarta sallah a cikin jama'a fitinar mutum tare da 'ya'yanta ka ga yaronka yana abu ba daidai ba an zo an faɗa amma san ɗa san yaro da kan sha ba za ka hana shi ba ita ku kyale shi yaro da yaro yana tafiya a haka ya san wannan fitina ce da fitinar mutum tsakaninsa da makwabcinsa kamar da eh, fitinar mutum tsakaninsa da makwabcinsa wanda da ba a hanawa ba a iya raba shi wani lokaci watakila ka je kana girki ah, da itace hayaki na shiga yana shiga ta cikin tagarsa ka je ka samu wajen ah, tagarsa yana damunsa irin wannan cututtukan wanda ba a rasa su wajen mu'amalar yau da kullum yace to ita wannan fitinar wato sallah a da kyawawan ayyuka suna yaɗa ta ne idan mutum ya je sallah sai ga irin waɗannan yan kurakurai da fitin tunu da suke zuwa Allah sai ya ce masa su ko da wato ya shagal ya sha'afa bai yi a bai tuba ba saboda Allah ya sanya kyawawan ayyuka suna zaman tuwa sanadiyar yafewar miyagun ayyuka to sai na umar ya ce ni ba wannan nake tambayar ka ba ya ce masa fitina wadda take motsawa kamar ruwan ce to wannan ita ce babbar fitina wadda take gama ko take game kowa da kowa to ita wannan fitinar ita ce wadda Allah maɗaukakin sarki ya tsare al'umma daga gare ta tun bayan zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam har khilafar sayyidina abubakar har khilafar sayyidina umar daga ran da aka kashe sayyidina umar radiyallahu anhu to fitinu suka mutun dan kai shi sa sayyidina umar yace kofar kofar da Hudaifa yace masa tsakaninka da wannan fitinar akwai kofa sai ce kofar bude ta za a yi ko karya ta za a yi yace karya ta za a yi kinaya ga abin da aka yi na kashe na umar ana kashe na umar nan fitin turu suka kunno kai a cikin al'umma to kowane zamani malamai suna kokarin su gane irin turu da suke ciki a cikin wannan zamanin nasu to mu a zamanin nan namu a fitintunun da suke wannan zamanin za mu iya kasa su a kashi biyu wato fitinar shubha da fitinar shahawa fitinar shubha shine rikici na sanin addini rikici na fahimtar addini abinda zai raba mutum da ingantacciyar aƙida da imani sahihi wannan fitina ce wannan fitina ce duk abin da zai raba mutum da ingantacciyar aƙida da imani na gaske da bin tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan fitina ce kamar yadda muka gani a da falyahdharin ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim to fitinar shubha shine abubuwa waɗanda suka zo a cikin zamani waɗanda suke wato ƙoƙarin raba mutum raba mutane da da ingantacciyar hanya da addini ingantacci, kuma shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi isharar gare shi yake cewa a wato a ta'awwalu billahi min al-fitan ku nemi tsarin Allah daga fitna yace fitanan ka qita'il layl al-muzlim fitulu wanda suke kamar yankin dare wanda yake mai tsananin duhu yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. mutum ya wayi gari mumini amma zuwa yamma ya zama kafin ya yammatu yana mumini amma gari ya waye ya zamanto ya zama kafi ya biyo udinahu bi aradin min ad-dunya yana sayar da addininsa da wani dan rabo dan tarkace na rayuwar duniya wannan su ne fitintunu waɗanda suke a wato fitintunu na shubha abinda zai raba mutum da addininsa kuma dalilin saboda duniya domin ita duniya fitina ce to daga cikin abin da mu muke ciki yanzu akwai fitinar da ta zo mana na atheism cewar babu Allah wanda yake ta yawo cikin samari yake ta yawo a cikin social media wanda yake da shaidanu manya-manyan shaidanu wanda suke su ne jakabin yada wannan ah, kuma suna yin kawance da club-club da haɗaka da turo abubuwa waɗanda suke za su raba mutum ingantacciyar aƙida kuma yawanci ba wai a shubha ba ce ko wani hujja wanda za a kawo mutum wanda za ta rikitar da shi a ana amfani da cewar akwai yara waɗanda akwai samari waɗanda suka taso ba su samu ingantacciyar tarbiyya ta addini ba wala sani na addini gabaki daya sun taso ba ko a harafi daya na alkur'ani ba su sani ba saboda haka ai amfani da wannan don araba su da addini araba su da Allah gabaki daya saboda amfani da jahilcinsu to yawanci ba wai shubha ake turowa ba a'a rashin kunya ce wato ai karfin halin zagin Allah da zagin addini da zagin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine burgewa shine nuna kan cewa mutum wai ya gane mutum ya shi ne tunaninsa ne baya jin su baya bai sanya ma kansa kangin ganin girman wani addini ba ko ganin girman wani mahalci domin suna ma inkarin samuwar mahalci bayan kuwa samuwar Allah sanin sa larura ne sanin sa larura ne Allah ya dasa ilimi na sanin cewar Allah larura ne Allah samamme ne a cikin asalin halittar mutum wanda yake ba zai iya sa ba ba zai iya sa ba shi yasa annabawa yayin da mutanensu suka yi musu jayayya da su akan samuwar Allah suka ce afillahi shak fatirin samawati wal ard akwai shakka a cikin Allah wanda ya kage halittar samnai da kaza mana asalin ɗabi'a yana ba zai taba inkarin samuwar Allah ba to ballantana ba wata hujja suke kawowa ba wanda zai zama to kamar rikici ga fahimta a'a kawai wasa ne da kwakwalwar mutum da kuma tabi'a irin ta fir'auna wato raina hankali raina hankalin ɗan adam fasta haɓɓa ƙaunahun fa'afahu fir'auna haka ya yi wasa da hankalin mutanensa sai suka bi shi to haka suke su ma waɗannan don haka za ga irin abubuwan da suke kawowa babu wani abu a cikinsu illa zagin addini amma hakikatan idan mutum za a ce batun hujja ne ai babu wata shubuha akan samuwar Allah ba wani rikici da zai sanya maka rashin fahimta akan samuwar Allah bal waɗanda suka fi wato hazaka da da fahimta na wato amfani da ƙwaƙwalwarsu wajen bincike na ilimi su ne waɗanda suka fi kowa ja gaba wajen tabbatar da suna daga cikin suka suke ba sa taɓa shakka a kan samuwar Allah kamar yanzu Albert Einstein wanda ya gano abinda suke ce ma the general theory of relativity wanda ɗaya daga cikin wato tsarin da Allah ya halittarsa ne tsakanin abin da yake a cikin sararin samaniya da kuma abin da in ka dawo a cikin kwayar halitta ta cell ya ga kan cewa duk akwai nizami tsari guda ɗaya wanda ya haɗa tafiyar su gaba gida yake ce masa yake ce ma ɗaya daga cikin abokansa a wanda gwani ne a ilimin physics Niels Bohr ya ce masa God does not play dance. wato Allah baya kacinci kacinci abinda einstein ya ce masa kenan saboda shi ne bohr ya zo da wani abu da ake ce ma uncertainty principle wato ka'idar cewar babu tabbas abu madda ne ko kuwa ƙarfi ne energy ne wannan ne ko ba wannan bai ya fitar da wannan da uncertainty principle abinda raddin da einstein ya ce masa ya ce god does not play that saboda shi ya san akwai allah amma yanzu sai ka ga irin maganganun irin su waɗannan marasa kunya ba za su kawo maka ko irin abin da pascal ɗaya daga cikin wanda yake ya fi su kafin su ya zo malami ne wanda yake na mathematics wanda ya zo yake a cewar daga cikin zafansa yake cewa babu abin da yake sanya ma mutum dimuwa irin ya tunani ya ga halittar sama da ƙasa ya ga komai yana da cikin tsari ya san akwai wani tsari wanda amma ya koma kansa ya tambayi kansa shi wane ne shi a cikin wannan tsarin me ya zo yi a nan ina ya tafi me zai faru da shi ya mutu ya ce wa'annan tambayoyi ya rasa amsa a kansu to ba abin da ke masa imuwa irin wannan domin amsa kan wannan ba za ka samu ba su hanyar annabawa duk bincikenka duk equation ɗinka duk littafin ka da duk zuwan ka cikin laboratory ba ka samu wannan ansa ba sai ta hanyar annabawa sai ta sai ta wahayi ita abin da ke sanya wa mutum imuwa ce to kaga su da kansu sun yarda akan jahilcin su da imuwar da su da bukatar su da shiriyar Allah da yake aiko ta hanyar annabawansa sannan kai wanda Allah ya baka su waɗanda ake takama da su ake tinkafo da su suna faɗan cewa suna cikin imuwa saboda rashin sani kai Allah ya ba ka wannan sani don babu wanda ya sanar da ba wanda ya sanar da mutum menene shi me matsayinsa kuma ne ne manufar zuwan da nan ya ce ce makomarsa in ba addinin Allah ba addinin da Allah ya saukar ba za ka taɓa samun wannan ba sai da saukar addini kai kana da wannan sannan waɗansu zo su karɓar ba da shi saboda haka wani ta daga cikin mummunan fitina ta wannan zamani wato fitinar a fitinar cewar ba Allah da inkarin addinai da zagin addinai wanda kuma a cikinsa akwai maslaha yawanci waɗanda suke yi din akwai abu na maslahar dukiya domin ana haɗa kawance ana haɗa group nasu wanda idan neman aiki ne za a ba mutum aiki idan ya shiga cikin wahala ma a ɗan taimaka masa in tallafi ne a bashi tallafi duk saboda kwaɗayin mai a janyo su kan arba su da addini kuma su zama to yan bara da na yaƙi da addini da raba musulmi da addininsu. don babu waɗanda ake a wato jin haushin rufansu da addini irin musulmi kamar yadda gobe lakcan mu ta afti za ta yi magana a kan wannan to ɗaya daga cikin shubuha ɗaya daga cikin fitintunu wannan zamani wanda yake na shubuha ne shine fitinar wato kirkiro sababbin abubuwa cikin addini domin a raba domin a raba mutane da tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hajjatul wada cewa na bar muku a guda biyu mun tsawar kuna rike da su ba za ku bata ba alqur'ani da sunnata alqur'ani da sunnata mun tsawar kuna rike da su ba za ku bata ba kuma a cikin hudubarsa da yayi na hadisin irbah ibn sariya da yace da ya faɗa da da ya ce man ya ishi min kuma sarfa sai rar filafan wa umuran tunkirona a da sahabbai suka tambaye shi fama ta murona ne za ka umarce mu da shi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin aqu 'alayha bil nawajib wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bida, wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fi an-nar yace ku yi riko da abin da musulmi suka haɗu da kansu jama'a jama'ar musulmi ku yi riko da jama'a ku yi riko da sunnata ku yi riko da sunnata da sunnar khulafa'ur rashidin halifofi shiryayyu wanda aka shiryar da su ku yi riko da su da wato ku yi riko da su da haƙoran waɗanda suke na fiƙa kuma ku kiyayi wato tararrun al'amura domin duka wani al'amari tararre a cikin addini bida'a ne kuma dukkan bida'a fata ce kuma dukkan bida'a zuwa da cikin mutaci to ya nuna mana tafarkin tsira shine riko da sunna to ɗaya daga cikin har shine abin da zai raba mu da sunna kuma babbar hanyar ɗaya daga cikin hanyoyin da ake bi na yin wannan shine ta hanyar aƙidar tuhumar waɗanda suka kawo mana suna domin a sanya mana shakka a cikin waɗanda suka kawo mana suna su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam domin idan aka yi suka a kansu in aka yi suka a kansu to an ramu da addini to amma abin da ake kokari a nuna shine kan cewa ai addini hakikanin addini yana wajen yan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam su ne suke da nira su ne suke da gadon abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi to kuma abin da yake wajen yan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam a fita da awasu ba abu ne wanda yake aka san shi ta hanyar ingantacciyar hanya na tabbatar da ilimi ba shine haddasa na haddasa na haddasa na isnadi don masu wannan aƙidar ba su fara yin ba su fara sanya isnadi ba da shiga cikin harkar ilimin isnadi sai bayan malaman suna sun yi shekara ɗari biyu da wani abu sannan suka fara isnadi ilimin isnad a cikin shi'a bai zo ba sai a cikin alƙar musali bayan musulmi sun yi nisa yaushe aka fara binciken israeli lokacin ibn sirin yana shan lokacin da fitina ta abu fitinar a wajen da yawa daga cikin malamai shi ta ce fitinar da ta zo a cikin nisfi na biyu wato shekara shida bayan tilafancin sayyidina usman radiyallahu anhu wato a shekara ta a shekara ta da a shekara ta ashirin da shida akwai ashirin da hudu na ashirin da hudu bayan hijira tun da shi ma shekara goma sha biyu Yi shekara shida ya cika shekara talatin afon ya yi shekara shida ta ƙarshe ya cika shekara ashirin da shida sai na ali ya cika shekara hudu saboda haka shekara ta ashirin kenan shekara ta ashirin eh, sai na umar shekara biyu sai na umar shekara sha biyu sha hudu kenan sai shekara shida eh, ashirin kenan lokacin da wannan fitna ta a rabin a lokacin nan aka fara bincike ana tambaya a kan islam shekara ashirin bayan rasuwar annar sallallahu alaihi wasallam to an zo an raba ka da abin da aka tabbatar da waɗanda suka ji daga wajen waɗanda suka ji ka ga annar sallallahu alaihi wasallam an ce maka waɗansu ne daban za su kawo maka an sa maka shakka a cikin su kuma waɗanda za su kawo maka ɗin nan baka san su ba wanda za ka kawo waɗannan ba ka san su ba to ka kenan ana raba za a raba ka da tabbas a jefa ka cikin duhu shi yasa ali ibn al-husayn a zainul abid a afwan zai ibn ali ibn al wanda ɗalibin zai iya ke dangane kansu gare shi lokacin da wani daga cikin irin waɗannan shaidanin ya zo masa ana ce masa shaifanu ba ya ce masa akwai waɗansu mutane goma sha biyu wanda in baka san su ba ka yarda da su to ba za ka tsira za ka halaka za ka shiga wuta sai ce a'a to shaitanu tsakwai innan mutane goma sha biyu mahaifina ya san su ko bai san su ba mahaifinsa aliyu ibn al-husayn shi ma a cikin a'immatu ahlul bait yace bai. ya san su ko bai san su ba yace ya san su yace amma bai gaya mun ba yace eh saboda yana jin tsoron kar ya gaya maka baka yadda maka halaka sai to amma mahaifina da tun ina lokacin nake yaro idan ya gutsuro loma zai hura ta kacce kona na a baki ya kanya min a baki ya yadda na kona a cikin baya son loma zafi ya kona min baki amma ya yarda na kona a cikin wutar jahannama ya kafa masa hujja a kan cewa karya yi to irin waɗannan su ne ake so a raba mu da abubakar ga umar da usman da ali da su abu huraira da su aisha da su hafsa da su jabir ibn abdullah da su abdullahi ibn umar da su abdullahi ibn mas'ud wanda suka kawo mana alqur'ani suka kawo mana sunna annabi sallallahu alaihi wasallam a raba su da su sai a zo a kawo mana wadansu mutane imaginary a ce su ne waɗanda yake za su samu a cikin addini akwai lokacin fa da ya zamanto cewar an ce sun ce a cikin yan shi'a sun ce a cikin limamansu akwai limamansu na goma sha biyu wanda suka ce ya buya sahibu zaman sun ce yana nan wai har cikin har zamani ta shi yana nan wanda wato suke da karama za su ganshi za su haɗu da shi suka ce a yana shekara biyu ya shige cikin wani wani kogo a samun ra a cikin iraq har yanzu suna nan da doki a kofar wajen wai ana jiran ya fito sai a bashi doki da takobi ya zo ya fita ya je ya yaki waɗanda suke suke tuhuma su da cewa makiya halin bai ne kuma ƙarya suke ba wanda suke san halin bai irin halin suna. to shi sun dafe, wai wanda ya gano ƙofar da za ta kai a haɗu da sahibul zaman suka kira shi albar. sanin wannan albar ɗin wai in ka san shi ka gano wane ne ƙofar taka to ka gama biyu kenan ko baka yi sallah ba ko komai in ka gano shi dole kushin da wani mai sayar da mai mai munin zayyar al-qaddah shine yace ya taba ganin sahibu zaman shi kenan suka mai da shi kamar annabi saboda ya ce ya gan shi saboda haka kowa ma zai iya kirkiro ya ce ya ga sahibu zaman ya yi mafarki ya gan shi kamar yadda wani da ya soye wasa da hankalinsu ya zo ya je ɗaya daga cikin manya-manyan garuruwansu garin najab ya je ya ce ya zo ne ya samu ilimin a ilimin a immatu halin zai saboda su ne suke da matattarar ilimi don sun ce duk sahabai ba wanda ya san ilimi sai sai na ali sai na ali mu shakka a nufin alaihi kalam ya ce shine wanda ya fi sanin alƙalanci amma kuma ya ce wanda ya fi sanin halal da haram shine ne bin jabal wanda wanda ya fi sanin ilimin rabon gado shine zai ibn thabit kowa da abin da Allah ya bashi cikin sahabbai hmm. kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce kullun kullun numidu haula wa haula min afali rabbi to wai da yazo yace musu yana so a bashi daga ilimin ahlul bayt sai yace to ai kai baka san komai ba sai kai babbaku da farfaru kun san babbaku da farfaru sai abin da kuke faɗa ba anan adamawa babbaku da farfaru ka fara kuma na ake haka ake faɗa suka ce masa sai ka yi babbaku da farfaru sauna ka aka haɗa shi da malamin allo ya koya masa babbaku da farfaru in aka yi eh, alif ba eh, ha da saurayi yana faɗa alif ba ta ta ji ha da iya ba kullum malamin ya zo babban malamin ya zo sai ce yaya ka koya in aka fara sai ga babbakun nan ma bai yi shi ba ballantana farfaru eh, ce masa kai wannan ba za ka iya komai ilimin komai ba ba abin da za ka iya sani sai can bayan kwana bayan wata biyu sai kawai ya zo ya zauna a masallaci sai ya fara kawo irin hikayoyin da ke cikin littafansu sai malam ya zo ya gaishe ce, ah kai kai ne ka zama haka ina ka samu wannan ilimi sai ya ce ai mafarki ya yi da amirul mumini wato ali bin abi ya ce masa buɗe bakinka ya buɗe bakinsa sai ya yi tofi a kan harshensa sai ce haɗiye ya ce ke na haɗi sai Allah ya bani ilmul awwali na wal'akhir ya ce shi ne wannan ilmi ka gani ai ce kuka sai malam ya buɗe baki ya ce ni ma yi mun tofi a ya kakaro bakina ya sofa masa suka tattara masa dukiya eh, bayan wata ɗaya sai suka nene shi suka rasa sai rubuto musu wasiƙa ya ce dama na yi wannan ne ni malami ne na san don nuna muku kan cewa abinda kuke a kai ƙarya kuke yi mata kuke yi babu wani abu ba wani lokaci da na yi ku ne kuke da'awar wannan domin da mutane da ƙarerake to ni ma gashi nan nayi irin abin da kuke ma sauran al'umma to a shayi abuwan na ɗan ɗauki lokaci akan wannan amma maksudi shine yanzu a ƙoƙarin da ake yada ake da shi a tare cikin fitilar ta zo mana wannan zamani domin duk abin da zai raba ka da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to zai raba da annabi sallallahu alaihi wasallam domin kamar yanda Abu Zur'a ya yace waɗanda suke suka da sahabban wanda in ka ga mutum yana sukan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to ka sani mulki ne wato wanda yake ya fita ya zare ba ruwansa da addini yana yaki da addini yace domin mun san alqur'ani gaskiya ne kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne ba wanda ya zo mana da alqur'ani sai sahabban to waɗannan suna so su shuka ne a kan shaidunmu domin su raba mu da shaidar da muke da ita saboda ka su suka fi kowa cancantar wato a turuce su a cikin addininsu domin aka harama in aka raba mu da shaidun mu an raba mu da shaidar kuma me za a me za a bayar da wato kamar yanda wanda da cikin a jagororin su ne yake cewa yake ba da labari wai wani ya rubuta littafi sahabi saba'in na ƙarya sahabi saba'in na ƙarya aka yada a cikin amawan mutane wanda mun makasudin a nuna kan cewa wato duk wani sahabi idan kuka ci sunansa to wata ne yana cikin saba'in din na karya saboda haka kaga kenan ba za ka karɓi hadisin da sahabi ya rubuta ba sai ka je wajen shaidanin ya gaya maka ta ce to wannan da ake faɗan sa ake cewa abu Hurairah nan yana cikin saba'in din na karya ko baya ciki in ya ce maka baya ciki to sai ka karɓa wato kenan kaga ga baki ɗaya sun zamanto su ne filta na abin da zai shiga kwakwalwarka na ka yadda da shi na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba bisa bayani na ilimi ba domin ai malaman hadisi tuni suka fitar da tafarkin tabbatar da wane ne sahabi Imam ahmad da ya littafin sa al Musna ya tara tafan hadisan da sahabbai suka rawaito za ka gama ya kawo yace musnad man man sallah. ركعتين بعد المغرب حديث من حديث من صلى ركعتين في بيته بعد المغرب ba a san sunan sahabin ba amma ya ruwaito hadisi tabi'i wanda ya san shi yace yayi sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam sallan magriba sai sahabbai suka tashi suna yin sallah sai yace musu hadihi salatul buyut wannan sallar da ake yi ne a gida Yace ce ke tafi gida yayi sallar Yace tun daga lokacin nan yake nafila bayan sallar magariba a gidansa amma ba a san sunansa ba amma ya tabbata sahabi saboda abin da ya ruwaito waɗanda suke tabi'ai sun tabbatar da shi da kuma sauran hanyoyi wanda ake tabbatar da cewa sahabi sahabi kuma kun ga inda za ku gane cewar wato a aƙida ce ta zo ta raba mutane da addini ce cewa mun san a cikin addinin musulunci a cikin ilimin alkur'ani na ahlus sunna akwai ilimin qira'at akwai qira'at wanda suka san qira'o'i na alkur'ani a malamai ne fitattu akwai qira'at guda goma wanda suke mutawatira ne kowanne akwai qira'ar nafi akwai qira'ar ibn kathir akwai qira'ar al-kisai akwai qira'ar abu amr akwai qira'ar ibn amir akwai qira'ar hafs asim kowannen su kuma yana da riwaya to idan ka je ka bincike su cewa to wai su ma suna da ilimin qira'a kamar yadda ahlus suna suke da ilimin kira'a su ma suna da qurra kamar yadda ahlus suna suke da qurra sai ce a ai ba wani ilimin qira'a shi shine wanda yake hannun musulmi to da wace kira'a wannan sun kisa ce da kira'ar asim kira'a ce wanda ta shahara shine dai wai wannan alqur'ani bayan kuma kira'a ce daga cikin kira'a mushaf din ahlus sham mushaf ɗin yan basra mushaf ɗin yan madina da suke karatu kowanne da irin kira'ar imam ɗinsu ne kuma dukkaninsu alkur'ani dukkan salo ne na kira'a amma su saboda addinin nasu ba su asasa shi akan karɓa daga sahabbai ba sun karɓa ne daga waɗansu shaidanu waɗanda suka raba su da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da sunan cewar sun danganta su zuwa ga ahalul bai bayan ahalul bai sun barranta daga gare shi yanzu kamar yana daga cikin suna ce ma jafar sadiq ɗaya daga cikin a'imma ɗin su jafar sadiq jikan nan jikan sayyidina abubakar ne ta wajen uwarsa uwarsa ma jikan ya sai sayyidina abubakar ce saboda haka yana cewa abubakar ya haife ni sau biyu ta ya zan tsine masa ta a zan barranta daga gare shi to amma sai su canza tarihi su zo maka da riwayoyi na ƙarya su nuna maka kamar wato akwai takun saka tsakanin sahabbai da ahlul bayt dai kuma babu shi yasa lokacin da aka kashe iya da aka kashe sayyidina Hussein a Karbala ƴan uwansa ai ba su zauna a can Kufa cikin ɗan Shi'a ba Madina suka dawo Madina suka dawo saboda sun san a can ne sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam su da ƴaƴansu kuma su ne suke son su so na gaskiya saboda haka yana daga cikin fitinar wannan zamanin nuna kan cewar akwai takun saƙa tsakanin sahabbai da ahalul bait domin a raba wato a raba mu da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da addini da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar al'ummar sa kai da sunan wato soyayya ga ahalul bait ya daga cikin fitintunun da suka zo na shubha fitina yanzu da take zuwa wadda ake ɗaure mata gindi shine fitinar yan hakika fitinar yan hakika masu cewa komai Allah ne za ka gan su da salo daban-daban na addini wanda ake ana cin samari da shi kuma akwai abubuwa na amfanin duniya a ciki su ma suna ƙawance suna haɗaka da tsarukan da ake da su na hanyoyin wato a kafofin sada zumunci suna haduwa suna yada gubansu su ma duk da sunan kan cewa su ne addinin da iya da bauta ma wani ba Allah ba jallawa da kuma wato tozarta matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam domin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma bai tsira ba to wannan suna da cikin fitina wanda yake za ta raba mutane da addini kuma ana nan ana karfafa ta ana nan ana yada ta ana nan ana ba su mimbarai da kafofi a wanda a hanya ce wanda take za ta raba mutane da Allah da addinin gaskiya to fitinar ɗaya ɓangaren ɗayan kuma na fitinar sha'awa, wato abubuwa da bin shahawarce shahawarce musan san sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya lullube wutar jahannama da shahawa ya kuma lullube aljanna da abubuwan da rai baya so kuma ya ce a cikin hadisi ingantacce da Allah ya halicci aljanna sai Allah ya tura mala'ika jibril ya ce ya je ya ga aljanna da ya ganta sai ce me ka gani ya ce Allah na gani ima babu wanda da cikin bayinka da zai ji labarinka ba ma ya ganta ba sannan kuma ya yi take har da shige ta sai Allah ya sa aka lullube ta da abubuwan da rai baya su sai ke yanzu ka ka sai ya gani sai Allah ya tambaye shi me ka gani ya ce ai Allah na ga an lullube ta da abubuwan da ba a so ina jin tsoron cewa babu wanda da cikin bayan ka zai shige ta da ya halicci wuta kuma sai ya ce masa je ka gani da ya gani ya ga abin da Allah ya tare da na azaba Allah ya tambaye shi sai ya ce Allah ina jin su ai duk wanda ya ganta wato ba zai yi zai ce ya shiga ciki duk wanda ya ji labarin ta ma ba zai yadda ya ta to sai Allah ya sa aka lullube ta da abubuwan da rai ke da rai ke so shahawa sannan ya ce ya je ya gani bayan ya gani da ya dawo ya tambaye shi ka gani ya ce Allah ai ina jin tsoron cewa babu wanda zai iya dukkanin su sun shige ta saboda shahawa sun lullube ta Shahawa abubuwan da rai yake so wato suna daga cikin saboda fitina shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace inda hadhihi duniya hulwatun hadirat hadira wannan duniyar da kuke gani zaki gare ta kuma ne ni'ima ce wa inna allaha mustakhlifukum fiha fa yanzura kayfa ta'malun kuma Allah zai ba ku zai ba ku mulkin ta zai mallaka ta gare domin ya jaraba ku ya ga yaya za ku aikata yace fattaqu dunya واتقوا النساء فإن أول فتنة فتنة فتنة فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء كجي صورا دنيا كجي صورا ماتا domin farkon fitinar bani Isra'il ta kasance a cikin mata ne. To wannan sha'awar abinda rai sha'awar duniya ta ɗaya daga cikin abubuwan da yake raba mu abubuwan da yake raba da Allah saboda ita sha'awa da riga ce ɗabi'a ce mutum yana kan kuɗi mutum yana son daɗin in namiji ne yana son jin daɗi daga mace mace tana son jin daɗi daga namiji to Allah madaukakin sarki a cikin hikimarsa sai ya sanya jarabawa cewar ya halatta maka ka biya wannan bukatar ta ka ke cikin asalin garizar halittarka amma ya iyakance maka hanya ce ta hanyar aure wallazi na kuli furujihim hafizu illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahu ghayru malum wanda suke tsare farjin su sai ga matan su ko abin da Allah ya suka mallaka to su a lokacin nan su ba ababan sarki ne fa man ittaba wa ra'a zalika fa ulaika humul adun wanda duk ya nemi wani abu bayan wannan to waɗannan su ne waɗanda suke wato masu shishige masu wuce iyaka to wannan ya nuna cewar akwai hanyar wato fita maganin sha'awa to amma yanzu wannan zamani ne wanda babban makamin da ake amfani da shi wajen raba mu da Allah shi ne ta hanyar sha'awa ta hanyar bin sai shaawaice sai kwari za mu canja kaset saboda da mai karita abin nan na biyuwa insha Allah kuma social media ma zai juya eh tun da an